Shugaban Majalisar Malaman Ƙasar Indiya mai suna Salmanul Hussaini Annadawi ya fatattaki Majalisar Malaman Saudiya tare da zazzafan martani ga gwamnatin Saudiya game da siffanta 'yan ƙungiyar Ikhwan da cewa 'yan ta'adda ne. An haifi a Sheikh Salman al-Husaini Annadawi a ƙasar Indiya a 1954. Ya yi karatun makarantar firamare mai suna Nadwatul Ulama. Bayan nan ya haddace Alƙur'ani mai girma izu 60 kyakkyawar hadda. sannan kuma ma ya yi karatun sakandare a makarantar nadwatul ulama sheikh salmanul husaini annadawi ya samu shaidar digirinsa na farko a kulliyar shari'a wa usuluddin 1974 a wannan shekara ne kuma ma ya kirkiro wata kungiya wacce take dauke da ɗalibai sa'anninsa wanda suka kammala jami'a mai suna jam'iyyatu shababil islam ya samu shaidar digirinsa na biyu a jami'ar malik sa'ud da ke riyad makka a sashen hadithin manzon allah sallallahu alaihi wasallam 1980 bayan ya kammala karatunsa a saudiya ya koma gida india a can ne ya zama laktara a jami'ar nadwatul ulama bayan nan ya zama mataimakin shugaba daga bisani ya zamanto shine shugaban wannan jami'a الشيخ سلمان الحسيني الندوي يا ولا فلت التفاي ما سو أمباني غا الأمر مسلمي دغا تكنسو أكوين للتافنسا ميسونا جمع الفاذي الجرح والتعديل ودراساته من كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر daga cikinsu akwai littafin al'amana fi dau'il qur'an daga ciki akwai littafin al'imamu dalawi wa ara'uhu fi tashri'il islami daga cikinsu akwai littafinsa mai suna at-ta'riful wajiz bi kutubil hadith daga ciki akwai littafi mai suna lamhatun an ilmil jarhi wa ta'dil akwai littafinsa mai suna muqaddimatun fi usulil hadith da ma wasu littattafan masu dama wanda ya wallafa domin amfanuwar al'ummar musulmai baki daya Sheikh Salmanu al-Husaini Annadawi yana da kimanin shekaru 65 yana ɗaya daga cikin manyan malaman Indiya waɗanda suke da zafi matuka wajen martani ga makiya addinin musulunci tare da wayarwa al'ummar musulmi kai akan irin zagon ƙasa da ƙasashen turawan yamma suke wa addinin musulunci. Kamar yadda babban malami Dr. Zakir Naik ya shahara wajen kiran mabiya addinin Hindu da Kiristoci zuwa ga addinin musulunci a ƙasar. babban malami Sheikh Dr. Salmanul Husaini ya yi zazzafar martani ga gwamnatin Saudiya da malaman Saudiya game da fatawar da suka fitar kwana-kwanan nan cewa kungiyar Ikhwan kungiya ce ta 'yan ta'adda, kungiya ce wacce ta samar da irin kungiyoyin sa al da Da'ish da sauran kungiyoyin ta'addanci a duniya. a inda malam ya siffanta malaman Saudiya da cewa makwaɗaita ne malaman gwamnati ne kwaɗayinsu ga abin da ke wajen gwamnati shi ya kai su ga yin zagon ƙasa ga ƙungiyar Ikhwan wacce ƙungiyar Ikhwan ƙungiya ce ta musulmai masu kishin addinin Islama masu ƙoƙarin kawo haɗin kan al'ummar musulmi a duniya a inda ya jefa tambayoyi zuwa ga malaman Saudiya yake Mun kasance muna kyautata muku zaton cewa ku zaɓaɓɓun malamai ne na Allah, kuna kira domin taimakon addinin Allah, sai gashi kuna hawa mumbarin Makka da Madina don cika shaida da neman shishigi ga gwamnatin azzalumai sarakunan Saudiya. Kuna amfani da mumbarinku kuna ɓata sunayen bayan Allah masu kira zuwa ga addinin Allah, masu kira zuwa ga haɗin kan al'ummar musulmai baki ɗaya. kuna hawa kan mambarin maka da madina kuna yin ƙarya a bayyane da a ɓoye domin ku ɓata wa 'yan ihuwan suna waɗanda ake zalunta ana yaƙar su a kowane lokaci kuna ba da kariya ga azzalumai masu zub da jinin mutane ba da haƙƙi ba ina haɗa ku da Allah shin dan Allah ku bani amsa shugaban ƙasar Misira wanda ya wuce Mursi ɗan ta'adda ne ko kuwa shugaban ƙasar Turkiya Erdogan dan ta'adda ne ko kuwa shugaban jama'ar musulmi Imamul Qardawi ɗan ta'adda ne ko kuwa a sheikh abdulaziz tarifi da sauran manyan malaman haramin makka 'yan ta'adda ne waɗanda suke jingina kansu da ƙungiyar ikhwan ga wata tambayar zan muku shin dan Allah yan uwa yan ikhwan waɗanda aka kakkashe wasu suna sallar asuba a masallaci aka kama wasu hakan nan aka ɗaure bisa zalunci shin waɗannan su ma yan ta'adda ne ku bani amsa yaya kuke hawa mumbarin maka da madina kuna ba da kariya ga azzalumar gwamnati gwamnatin da take yakar bayan allah salihai take ba da dama a shigo da ayyukan alfasha a gidajen talabijin na saudiya da abubuwa na munkari wanda da babu su shin kun yi magana akan wannan ba kwa tsoron allah ne shin ba kwa jin tsoron allah ya kifar da ku ta ƙasan ƙafafuwanku A da can al'ummar musulmin Indiya da Pakistan da Bangladesh sun kasance suna son ku suna ƙaunar ku saboda sauraron hudubobinku da suke masu amfani masu ƙarawa mutane imani da tsoron Allah amma sakamakon wannan fatawa da kuka yi yanzu an wayi gari duk sun tsare ku sun dawo suna kyamatar ku saboda tsaurin kan da kuka wa Allah da gurguwar fatawar da kuke bayarwa a haramin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam A shekara ta 2014 ne dai gwamnatin Saudiya ta ayyana kungiyar Ikhwan a matsayin kungiyar ta'addanci. Tun daga wannan lokaci zuwa yau, adawa da kiyayya ƙara ruwa take tsakankanin gwamnatin Saudiya da 'yan kungiyar Ikhwan. Dukkan malaman da ke karkashin kungiyar Ikhwan ba sa ƙaunar gwamnatin Saudiya. Hudubobinsu da maganganunsu da lakcocinsu suna tafiya ne akan sukar gwamnatin Saudiya da ƙoƙarin bayyana aibinta ko dai da haƙƙi ko ba da haƙƙi ba. kamar yadda malaman da ke ƙarƙashin gwamnatin saudiya su ma duk lokacin da suka tashi yin wa'azinsu da hudubobinsu suka bayyana aibin wannan kungiya ta ikhwan suna fito da wasu kusakurai da wasu abubuwa wanda suke nuni da cewa kungiyar ikhwan ita ce tushen ta'addanci da zubda na musulmi a ban ƙasa da sunan kare addinin musulunci ko da sunan jihadi babu shakka in an bi ta barawo abu ta mabi sawu kowane bangare suna da laifi gwamnatin saudiya ta yi sakaci kwarai da gaske wajen bawa addinin musulunci kariya daga zagon ƙasa na makiya addinin musulunci ko dai saboda tsoro ko saboda kwaɗayin mulki idan muka duba su kuma yan ihuwan za mu ga cewa gwamnatin saudiya tana da gaskiya akan abin da take faɗi a kansu suna kira ga a musulunci suna ƙoƙarin su haɗa kan al'ummar musulmi da su koma su zama bai ɗaya su tsaida kalmar Allah a wannan tafiya wannan fikira ce mai kyau kuma da'awa ce da Allah da manzansa suke so sai dai matsalar da ake samu sakamakon fikira ta jihadi da wasu daga cikinsu suke fito da ita ana samun wasu gurɓatattu suna tasowa daga cikinsu suna da'awa da a haɗa kai a zo a yi jihadi amma daga bisani sai su juye su ɓage da kashe 'yan uwansu musulmai Idan muka duba 'yan kungiyar alka'ida kamar yadda Majalisar Malaman Saudiya ta bayyana, wannan kungiya ta su Osama bin Laden ta samo asali ne daga 'yan kungiyar Ikhwan. Sun fara ne da da'awar haɗin kan musulmi da ƙoƙarin kawo gyara a addinin musulunci. Sai suka bage da ta daba ma bamai a ƙasashen Turai, da ta'addanci da zub da jinin wanda basu su ji ba su gani ba, tare da cewa hakan ya saɓawa karantarwar addinin musulunci. musulunci ya barranta daga dukkan ta'addanci da kashe wani mutum musulmi ne ko kirista ko ma wani irin addini yake bi dukkan jihadi wanda manzon Allah ya yi ya saba daga irin mahanga irin wacce 'yan ta'adda suke yi a yanzu Haka idan muka duba a gida Najeriya za mu ga cewa 'yan ikhwan sun shigo da sunan haɗin kan musulmi a ƙarƙashin jagorancin Ibrahim Zazzaki kowa ya ga irin gyara da suka kawo al'ummar musulmi na ƙaunar juna da san juna da nufin Allah da manzansa da addini ba tare da kyamatar juna ko bata sunan juna ba amma daga bisani sai aka samu ɓata gari sun bullo daga cikinsu sun fara da'awa ta shi'anci tafiya ta tafiya sai aka samu wasu sun bayyana daga cikinsu suna da awar jihadi yunkurinsu na cewa za su je su karɓo Kudus su ga gwamnati a lokacin Muhammad Abacha da rigingimu da aka yi da su da yawa a wannan ƙasa wanda har hakan ya bayu a lokacin mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari an kama shugabansu Ibrahim Zazzaki an kulle bayan ta taɓarza da aka sha tsakaninsa da jami'an tsaro a waƙi'ar Husainiya. Duk wanda ya dubi abin da ido na adalci zai ga cewa dukkan ƙungiyoyin ta'addanci da suke bullowa a kasashen musulmi suna fitowa ne da sunan gyara a addinin musulunci da sunan haɗin kan musulmi. Sai dai shin gyara a addinin musulunci da haɗin kan musulmi aibu ne? Babu shakka fikira ce mai kyau, farkon abin mai kyau ne, sai dai makiya Allah suna amfani da su da zarar sun ga irin 'yan wannan kungiya sai makiya Allah su shiga cikin su su ɓata musu tunani su gurɓata musu aƙida sai su dawo suna ɓagewa da zub da jini ganin wanda bai ji ba bai gani ba ana amfani da su domin cimma wata manufa ta siyasa ko dai akan kiristoci ko akan musulmi amma irin su dr mursi da sauran 'yan siyasar kungiyar ikhwan waɗanda suka yi mulki a misira za ka samu sun shiga cikin demokuraɗiyya suna yin zaɓe suna siyasa kuma ba sa kafirta wani musulmi yunkurinsu kawai shine a kawo gyara a duniyar musulmi to amma me yasa ƙiyayyar saudiya ta ɗore akan waɗancan babu shakka a nan ne za mu iya bayyana kuskuren saudiya game da wannan domin kasar saudiya kowa riga ya san irin yadda ta zama yar lele a wajen gwamnatin donald trump allah ubangiji ya kyauta ya kawo haɗin kan al'ummar musulmi ya gyara mana shugabanninmu na musulmai sawa'un shugabannin kasar saudiya ne ko na turkiya ko na misira da sauran kasashe waɗanda ake jira a ga sun yi mai kyau sannan a yi koyi da su a sauran kasashen musulmai masu kallo muna sauraron ra'ayikanku game da wannan tataɓar da ke wakana tsakanin 'yan kungiyar. ƙungiyar ikhwan da gwamnatin saudiya wa kuke gani ya fi gaskiya a cikin lamarin sannan wace shawara za ku bada domin kawo gyara tsakanin waɗannan ƙungiyoyi na musulmai guda biyu amma kafin mu yi sallama idan wannan shine ziyarar ka ta farko ga wannan zaure mai albarka ka tabbatar ka danna subscriber sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne kaɗai za mu iya sanar da kai a duk lokacin da muke gabatar da shirye-shiryenmu na gode wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh